Kimanin mutane talatin da uku ne aka kashe a wasu hare-hare mabambanta da ‘yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Hare-haren dai da aka kai a ƙananan hukumomin Muya da kuma Rafi da yammacin ranar Talata, kamar yadda wani mazaunin ƙaramar hukumar Muya da ya nemi a saka sunansa ya ce "Ilahirin mutane kimanin talatin da aka kashe ta hanyar yankan rago tare da kone su mazaje ne a ƙauyen kaciwe da ke kusa da garin Sarkin Fawa. Sai mutanen suka zo da yawan sai suka kewaye wannan ƙauyen. Ba daman fita sai suna bi gida-gida suna fito da mazajen suna yankawa. To wasu da suka yunkura za su gudu shine aka harbe su. Dalu wannan lokacin da ya mun tabbatar da cewa akwai wani manyan gida wani gida da ake ce ma gidansa Ali kaciwe manoma ne sosai sanannu ne sosai. Tabbatar mana da cewa dai mutum kamar biyu suka rage a cikin gidan nan duka an yanka sauran a inda muke tunani a lokacin akwai mutane sun kusan arba'in zuwa hamsin da ake tunanin sun rasa rayukansu kuma maza zalla a can karamar hukumar rafi maharan sun aukawa gidan sarkin kagara inda suka hallaka mutane uku a lokacin wannan hari dai sarkin garin alhaji garba attahiru na biyu baya garin sakataren gwamnatin jihar Niger alhaji ahmad ibrahim matani ya tabbatar da kai waɗannan hare-hare a cikin kaciwe akwai mun samu wurin mutane goma sha uku da suka rasa rayukansu akwai kuma wancan wani gari shafe bai da nisa nan kuma sun kashe mutane tara su akwai kuma wani kawai can gaba shi ne ba tabbatar mutane nan suka kashe da a wurin ba wurin suna cewa biyar wurin suna cewa shida domin abin da ya faru shi ne da suka tashi wayannan ƙauyuka duk wanda suka haɗu da shi a hanya halibin shi kawai suke yi ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan ‘yan sandan jihar Niger Monday Bala wanda ya ziyarci garin Kagaran, ya ce sun ƙara jibga jami'an tsaro a yankunan da lamuran suka faru. Hey, details ba don kasan wurin shiga wajen yana da dan wuya domin kasan yana yin wurin yana da wuya da da gaske amma za a shiga nan da bai zai da lokaci kadan za zan tabbatar me ya fara wajen kaman kun gano dalilin da yasa suka kai hari gidan sarkin har yanzu muna cikin bincike ba riga mun san musamman me ya kawo su a wajen a yanzu dai akwai kimanin kananan hukumomi biyar da ke makwabtaka da jihohin Kaduna Zamfara da kuma jihar Kebbi da gwamnatin jihar Niger ta datse ma wayoyin sadarwa na salula duk a ƙoƙarin yaƙi da waɗannan ‘yan ta'adda. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.